الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستنصف بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إن شاء الله يوم زمتاش آياتا أربعين دا بقوي أشكين سورة فصلت inda Allah maɗaukakin sarki yake magana akan abin da ya shafi tashin alkiyama da kuma sanin lokacinta sannan da bayanin wasu abubuwa da suka shigo ƙarƙashin aya نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آمنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيغوص قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنذيقن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غير وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فهو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء Allah maɗaukacin sarki yana cewa ilaihi yuraddu ilmu sa’a, cewa lallai sanin lokaci na tsayuwan alkiyama lokacin da za ta auku babu wanda ya sani sai Allah ilimin hakan yana komewa zuwa gare shi kamar yadda Allah ya ce inna inda indahu ilmus sa'a hakanan ila rabbika muntahaha la yujalliha liwaqtiha illa hu duka dai waɗannan suna nuna cewa babu wanda ya san wannan lokaci sai Allah madaukakin sarki hakanan mala'ika jibrilu lokacin da ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana mai cewa birni ani sa'a ka bani labari akan lokacin alkiyama sai ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i ce wanda ake tambaya ai da yafi wanda yake tambaya sanin cewa ba wanda ya san lokacin nan ba sai Allah shi yasa a gaba ya tambaye shi akan to alamomi amma dai sanin lokacin wane lokaci ne wace shekara ce babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki sa duk wanda ya yi da awan sanin lokacin alkiyama wannan yi jayayya da Allah madaukakin sarki cikin abin da yake ya keɓanci Allah shi kadai sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmihi babu wani wato abin tsiro kayan marmari da zai fito daga cikin kwansan shi shine wato kamar abin da dabino yake yake kunshe da 'ya'yan dabino cewa babu wato wani 'ya'yan marmari da yake kunshe a wani abu da sai ya bude ya fito hakanan babu wata mace da za ta dauki wani abu a cikinta na wato da musamman in an samu saduwa da ita na mani da yake shiga cikinta ne zai zamanto haka nan wala taba'u kuma kuma abin da za ta haifa babu komai daga cikin wannan face sai yana nan a wajen Allah maɗaukakin sarki a sane Allah ya sani don haka wanda ya san wannan kaga ilimin alkiyama ba zai buya masa ba to shi yasa kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabitin illa fi kitabin mubin haka na Allah maɗaukacin sarki yace ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghibu al-arham wa ma wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar alimul ghaibi wa shahadati al-kabirul muta'al haka nan wa ma ammaru min mu'ammarin wa la min umrihi illa fi kitab idan Allah maɗaukacin sarki ilimin shi yana sama da na kowa shine Allah ya ce wa fawqa kulli dhi ilmin alim haka nan wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wa ma wa ma utitum min al-ilmi illa qalila sai Allah madaukakin sarki ya ce to ranar tashin alkiyaman nan wa yawma yunadihim aina shuraka'i yayin da za a kira su mushrikan nan ranar tashin alkiyama Allah zai ce ina waɗanda kuke bauta musu tare da ni din ko kuke hada ni da su cikin bauta ina suke ku fito da su domin su zo su kare ku ko su taimake ku ko su amfane ku ƙalo amsar da za su bayar shi ne azan naka ya Allah muna masu shaida ma cewa mamin namin shahid ai babu wani wanda zai ba da shaida cewa yau mu mun haɗa ka da wani sai su kori sai su ƙaryata wa balla anhum ma kanu yad'una min qabl dan haka waɗannan da suke kira a cikin gidan duniya suke hada su da Allah sai a neme su a rasa su shine wa balla anhum za su bace babu su babu dalilin su ba wai dan ba sa nan ba suna nan din amma za su ƙaryata amma yanda Allah ya ce itta barwa alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا تاس دنجا تاواي سنا cewa ƙarya ne mu ba mu san cewa wato kun bauta mana ba waban bannu ma lahum min wannan zan na tabbaci ne na yaƙini a lokacin ne mushrikai za su tabbatar da cewa ba su da matsera ba wai suna tsammani ba a'a za su tabbatar domin azan yana zuwa da ma'ana ta yaƙini ta tabbaci kamar yadda mumini zai tashi ranar tashin alkiyama ya ce inni banantu anni mulaƙin hisabiya ni na tabbatar da cewa zan sadu da sakamakona haka na Allah ya ce a kan muminai ɗin allazina ya gunnuna annahun mulaƙo rabbi wanda suka tabbatar da cewa za su sadu da Allah da haka su ma nan wa bannu a lokacin da suka ga babu wanda zai tsare su ba su da wata mafita to sai su tabbatar da cewa fa ba su da matsira malamin min ai babu wajen tserewa babu kaucewa daga azabar Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki cewa ra'al mujrimuna nara fa dhannu annahum muwaqi'uha yayin da mujrimai masu laifi suka ga wutar Allah azabar Allah to za su tabbatar da cewa za su shige ta walam yajidu anha masrifa ba abin da zai kawar da su daga ita sai Allah maɗaukakin sarki wato yake bayanin yadda hali na ɗan adam yake wajen burinsa da kwaɗayinsa da wato asalin abubuwan alkhairi duk da yake cewa idan bai samu alkhairin ba to za ka ganshi ya shiga cikin damuwa kuma in ya samu alkhairin bai gode ma Allah maɗaukakin sarki kuma yadda Allah ya tabbatar da haka cewa innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an to shi dan adam kullum burin shi a ya samu alkhairi yake kullum burin shi a ya samu kyakkyawan abu yake shine Allah ya ce la yas'amul insanu min du'a'il khair shi ɗan adam bai kosawa daga wato neman alkhairi a wajen mahalicinsa Allah a koda yaushe yana ganin shi a cikin wannan alkhairin yake kuma yana roƙo Allah ya bashi dukiya ya bashi lafiya a jikinsa da dai wasu abubuwa amma fa wa in masahu sharu da zaran wani abu wanda yake na rashin lafiya ko bala'i ya same shi fa ya usun qanutun sai ka ganshi ya debe kauna ma'ana yana ganin kuma babu wani alkhairi da zai zo ya same shi bayan nan kuma wannan hali ne na ɗan adam in ba mumini ba mumini ne kadai idan alkhairi ya same shi yake tunawa cewa daga Allah ne idan kuma wani abu ya same shi alkhairin ya gushe mishi ya samu wata musiba ko jarabawa yake yin haƙuri shi ma ya san cewa daga Allah ne shine idan idan masahu ad صبر فكان خيرا له وإذا مسه السراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن yanzu kamar irin wannan musibar da Allah ya jarabe mu da ita kaga muminai suna ganin cewa daga Allah kuma duk wanda suka rasa wani abu a cikin wannan ko suka rasa ƴan uwa ko tattalin arzikinsu ya sauka saboda yanayi da aka samu kai a ciki ba sa daga hankali saboda suna ganin cewa jarabawa ce daga Allah da haka za su mayar da al'amarinsu zuwa ga Allah wanda kuwa ka ba mumini ba baya ganin haka wanda yake da raunin imani zai ce ai wannan zamanin da muke ciki ne ya kawo zai fara zagin zamani alhalin Allah ne ke juya zamani ko kuma ya dinga zagin shugabanni ne suka jefa mu a wannan abin saboda ba su yi kaza ba ba su yi kaza ba ai ko da sun yi wannan abin in Allah ya rubuta abin zai faru ba mai hana shi faruwa saboda haka mun eh, bawa haka yake Allah yake wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di barra'a masatu la yaqulanna hadha li wama abunnu sa'ata qa'imatan idan kuwa da zamu wato shafe shi mu dandana mushi wani jin kai daga gare mu bayan halin da ya shiga wanda yake mara dadi wanda yake mara kyau din to zai dinga cewa ai wannan dabara ta ce wannan asali shine abin da ya kamata dama na samu to daga nan kuma sai ya butulce ma Allah madaukakin sarki sai ce wa ma abunnu sa'ata qa'imatan bana tsammanin ma akwai alkiyama nan yanzu kaman dama kafirai waɗanda ba su ba da gaskiya da Allah ba da wannan abin ya same su aya ko wanda sun koma ga Allah ana ba mu labarin cewa wasu ƙasashe sun ce su sun yi abin da za su iya yi sun bar ma Allah komai amma yanzu Allah in ya yaye musu ba za su imani da Allah ba su ba da gaskiya da Allah ba ko yanzu irin wannan kasashen kamar Italiya da sauransu ba daga dai abin da ake faɗa na labari ba mu san ingancin su ba sun ce su sun yi komai sun bar mu Allah ko to yanzu da Allah zai yaye musu ya tsage musu wannan abin za su koma ga Allah din ba za su imani da Allah ba sun manta da wannan kukan da suka yi lokacin kunci sun manta da cewa Allah maɗaukacin sarki shine mai yayewa da saboda haka da zaran an sake su sun samu mafita sai su ce to ai alkiyaman nan ma ƙarya ne sai ma su dinga cewa wala iroji ito ila rabbi inna li indahu lal husna ai mun koma can alkiyaman ma in ma haka din ne to ba su da mummunan sakamako sai kyakkyawa kyakkyawan sakamako za su samu kamar yadda Allah ya bada labarin ɗaya daga cikin kafiran maka shine al-walid ibn al-mughira lokacin da ake kiransa ake masa nasiha cewa ya ji tsoron Allah ya yi imani da Allah sai saboda shi yana gani yana da dukiya da 'ya'ya sai har yake alfahari ya ce to an an tashi ma waɗannan 'ya'yan nashi karuwa za su Allah ya ce a fara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa waladan yace in an mutum ma za a bashi dukiyar da tafi wannan ta duniyar da 'ya'ya Allah ya ce afala al-ghaiba aminta kada inda rahmani ahda ya san gaibi ne ko kuma yayi wani alkawari ne da Allah akan haka din to Allah madaukakin sarki ya karya tashi ya nuna ba haka din bane to haka wasu mutane suke kuma wannan jarabawa ce daga Allah wani yana ganin idan Allah ya bashi daukaka a duniya to yana ganin kamar yafi kowa ne fa a wajen Allah sai dinga tsammanin cewa in an je can din ma shine madaukaki bai san cewa jaraba ce duniya gidan jaraba ne a duniya daru iftila. gida ne na jaraba Allah zai jaraba ka da mulki Allah zai jaraba ka da dukiya Allah zai jaraba ka da kyawun jiki Allah zai jaraba ka da matsayi duk wannan jarabawa ne sai kaga wanda ya fi ka tsoron Allah ya fi ka bauta sai kaga yana cikin mawuyacin hali sai ga wanda ba yi da bauta da Allah bai ma kula ba sai ka gan shi cikin jin daɗi to wannan ya nuna cewa Allah ya fi san shi ne ba haka ba ne annabawan Allah mun lura za mu ga cewa ba sa cikin irin hali na jin daɗi na duniya amma kuma sun fi kowa tsoron Allah da haka dan Allah ya ba mutum mulki ko ya ba shi wani matsayi ko ya ba shi wadata da yalwa to wannan fa ba wai yana nuna cewa Allah ya fi son ka bane ya baka wannan wata jarabawa ce haka nan wanda zai samu kanshi kuma cikin kunci din da rashi to kar ya dauka cewa ai Allah baya san shi Allah maɗaukakin sarki yana jira bayinsa da abubuwa daban-daban da rashin lafiya da talauci da ma'ana kunci a rayuwa laci wa lanabdu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashshir sabirin saboda haka kada mutum yayi tsammanin cewa ah, wai dan Allah ya bashi abu kuma to shikenan yana ganin yafi kowa to Allah madaukakin sarki yace falanu nabbi annal ladina kafaru bima amilu wala nubiqannahum min azabin qalil lallai Allah yana tsoratar da su yace lallai waɗanda suka kafirce din nan suka karyata annabawa kuma suka yi aiki wanda yake mara kyau ne to zamu ba su labarin abin da suka aikata ranar tashin alkiyama kuma bugu da ƙari sai mu ɗanɗana musu azaba wacce take mafi tsanani akan abin da suka aikata sakamakon abin da suka aikata to sai Allah maɗaukacin sarki ce wa idza an'amna 'alal insani a'raba wa na'a bi janibihi idan muka yi ni'ima ga bawa wato muka wato ni'imta shi Allah maɗaukacin sarki ce a'raba sai kaga ya ɗauke kai daga biyayya ga Allah sai yayi girman kai daga bin umarnin Allah wani abi janibihi sai ya dinga wato komewa yana alfahari da gefensa yana ganin cewa komai shi ya saman makansa to Allah maɗaukakin sarki haka yake kuma jarabawa ta ni'ima ga wasu bayi akwai mutumin da za ka ga yana wahala ana kunci yana tare da bayin Allah talakawa a fada a tashi da zaran Allah ya ɗan yayyafa masa ni'ima sai ka ga ya fara kaucewa aga komai da shi ake amma da zaran ya samu wani buɗi da wadata da an ce mishi yayi abu sai ya dinga ganin kamar an sa mishi ido ko ana so a raba shi da wannan alkhairin to lallai dan adam yana da irin wannan wato wauta din shi yasa duk wanda bai gane cewa ni'ima jarabawa ba ce daga Allah wannan yana cikin masu halaka duk wanda bai gane haka ba shine Allah yake cewa wa idza an'amna alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu ash-sharru fadhu du'a'in 'alim idan kuwa wani abu mummuna ya same shi sai kaga ya koma yana wato mai tsawaita addu'a ga Allah madaukakin sarki yana nema yana wato matsawa ganin cewa a yayi masa wannan abin da wato ya auka a ciki kuma irin waɗannan ayoyin suna nan da yawa alƙur'ani Allah yana cewa wa idza masal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu dhurruhu marra ka allam yad'una ila dhurrin massa zaka ga idan wato Allah ya jarabi mutum da wato wata cuta zaka ga ya koma ya yana tabauta ga Allah a tsaye ne ko a zaune amma da zaran an yaye masa sai ya sake komawa kaman ba shi bane wannan abin ya shafe shi yanzu kasashen da suka fi cutuwa da samuwa da wannan cututtuka an san cewa kasashen kafirai yanzu yau ina abubuwa da suke na barna duk an soke an daina gidan rawa an daina waka an daina taro na sako da waye da sauransu ko to ka ba su lokaci ka ga lokacin da Allah zai yayi ila farkon abin da za su wannan saban Allah za su koma yanzu zai ba inda ake taro na irin waɗannan abubuwan na ba in ma ka ce musu yanzu su fito ba za su je su yi ba saboda ne saboda suna tsoro amma da zaran an yaye musu za ka ga wannan gidajen rawa din da waka da inda ake taro na saban Allah an ɗan ba da hutu ne kawai na wani ƙanƙanin lokaci bai hana su sake koma za su koma su ci gaba wannan alkawari ne na Allah maɗaukakin sarki to ne Allah maɗaukacin sarki ce fa zo du'a in ari sai Allah ya ce kulka gaya musu cewa ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallama ga su waɗannan mushrikan ku bani labari in kana min indillahi idan wannan alqur'anin da nazo muku da shi idan har daga Allah ne summa kafartum bihi sannan sai kuka ƙaryata da shi wannan wato kira ne na a sallama cewa kun ƙaryata ba daga Allah ne to idan ya bayyana cewa daga Allah ne fa da ni da kuwaye ya fi fata aga ne yace man aballu mimman huwa fi fi shikatin ba'i waye da ni da ku ya fi fata ya fi shiga cikin wato taɗewa wacce take mafi nisa sai Allah maɗaukakin sarki yace sanurihim ayatina fil afaqi lallai za mu nuna musu ayoyinmu ma'ana wanda suke nuna alkur'ani gaskiya ne kuma saukarwa ne daga Allah maɗaukakin sarki a ko'ina a cikin duniya wasu malamai sun ce abin da ake nufi shine abin da ya faru na yakin badr da fathu makka wanda Allah maɗaukakin sarki ya ta ma manzansa sallallahu alaihi wasallama cewa zai ci nasara domin sun kasance suna mushi ba'a da izgilanci suna cewa a ah, yanzu shi din yana ganin zai iya zuwa har ya mamaye abin nan Allah ya ce to za mu nuna musu ayoyi suna ganin cewa addinin musulunci ba zai kai ko ina ba sai gashi kuma addinin musulunci ya kai ko ina yau ba inda addinin musulunci bai kai ba babu wani gari da ba za ka samu akwai musulmi ba wanda da ya fara ne daga shi mutum ɗaya Allah ya saukar masa aka samu mutum biyu aka kai mutum uku tun suna so ukun nan aka kai mutum hudu daga manzala sallallahu alaihi wasallam sai khadija sai zaidu ibn haritha sai ali ibn abi talib ko sai aka samu abubakar radiyallahu anhu aka samu su bilal ana ganin ba su da yawa ba za su kai ko ina ba yau baka san adadin musulmi a duniya ba to Allah ya ce lallai za mu nuna musu cewa alkur'anin nan gaskiya ne wannan ayar ta sauka akan waɗannan abubuwan ne amma bai hana kuma ta shiga cikin wasu abubuwa daban-daban daga cikin abubuwan da za ta iya shiga har ila yau dai a wannan zamanin wannan abu da Allah ya jarabu duniya da shi ai aya ce ta Allah ai sanurihim ayatina ne ai Allah ya nuna da ne da ikonsa wanda har yanzu ana nan a cikin wannan rikicewa din da rodani da rashin samun mafita ko a wannan kawai Allah ya tsala bayinsa to an san cewa lallai al'amarin Allah gaskiya ne kuma da yawa waɗanda a dalilin wannan za su koma ga Allah sai an samu da yawa wanda za su yi imani da cewa lallai al'amarin Allah gaskiya ne bal ma wasu labarai suna nuna an samu haka da yawa sai kaga an samu wanda za su koma su yi imani da Allah a sanadiyar wannan al'amari da yawa za ka ga wasu sun bar abin da suke na saban Allah sun koma ga Allah duk sai an samu wannan haka nan da yawa za ka samu wani kila ba a yi da kyautata bai da ciyarwa a dalilin wannan zaka ga Allah ya kaɗo da zuciyarsa ya tausaya ma wasu ka wannan duk aya ce ta Allah shine sanurihim ayatina fil afaqi wa fi fusihim. kuma a jikunansu ma Allah maɗaukakin sarki yace sai mun nuna musu wato ayoyinmu ma'ana Allah maɗaukakin sarki mai iko ne da zai nuna aya a kawunansu. hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai ya fito musu fili cewa lallai alƙur'anin nan da abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da shi wato gaskiya ne sai Allah madaukakin sarki ya ce awalam yaktubi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid shin bai ishe ka shaida ba cewa Allah madaukakin sarki masani ne akan komai ya san komai ma'ana yana aikata komai Allah mutukin sarki shine shaida akan bayinsa da abin da suke aikatawa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shaida da haka din shine kamar yadda Allah ya ce lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka Allah yana shaida da abin da ya saukar ma Allah shine shaidanka sai Allah madaukakin sarki ce ala innahum fi milyatin min liqa'i rabbihim to al'amarin dai shine su kafiran nan suna cikin kokonto ne babba na al'amarin alkiyama din nan shi yasa ba sa ma tunanin alkiyama suke karyatawa kuma ba sa aiki ma domin wato alkiyama din kuma ba sa kiyayewa ne Allah maɗaukacin sarki ya ce, ala hun fi miliyatin mili liqa'i rabbihim Allah ce ala hu bi kulli shai'in muhe lallai Allah maɗaukacin sarki ya san komai da komai ba abin da yake huyan masa kuma dukkanin halittu ƙarƙashin ikon Allah maɗaukakin sarki suke shine yake gudanar da abin da ya so da haka Allah maɗaukakin sarki duniyar nan a gare shi take kuma bayi a hannunsa suke babu wani abu da za su aikata face ba tare da sanin Allah maɗaukakin sarki ba aka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya kare mu da kiyayewarsa kuma wannan cuta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara kawo sauki a cikinta wanda wannan cuta ta same su muna roƙon Allah ya yaye musu wanda ba ta same su ba kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya kawo ta gare su Allah ya kawo mafita da za a samu don samun sauki ga bayinsa wannan kunci da aka shiga na cikin rashi da tattalin arziki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haɓaka hanyoyin samun arziki ya kawo sauƙi ga dukkanin ƙasashe da kuma bayi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in